ni na taɓa samun wani kes lokacin ba a nan nake ba almajiri yana zuwa gidan da nake ana bashi abinci sau uku a rana kuma sa'an wani yaron gidan ne ba zan ambaci sunaye ko gari ba saboda kar wani ya ji cewan ko da garinsu nake ko da shi nake ko kaza. to yaron sa'an yaron gidan ne saboda haka duk lokacin da za a yi ma yaron sutura sai a haɗa a yi musu tare idan ya zo ranar juma'a za a fita masallacin juma'a sai a saka shi a mota sai a tafi da su masallacin juma'a tare to amma in aka sa masa abinci a kula in ya tafi da shi sai ya batar saboda haka sai aka je aka siyo irin take away din nan dozin sai a ajiye in ya zo sai a sa masa abinci a take wai sai a bashi sai ya tafi da shi in ya je ya ci shi kenan to su kuma ashe can inda yake almajirci din suna wai wai za a bata shi gata ya masa yawa za a bata shi har a mota ake saka shi a je da shi masallaci sannan kuma gashi an sayo wannan abun ma ake bashi abinci in ya ci ma ba sai an wanke an sake sakawa ba kawai sai aka kama yaro ɗan ƙarami fa ba zan iya tuna ba dai amma shekarunsa ba su fi tsakanin bakwai zuwa tara ba wallahi sai aka saka shi a mari saboda wannan abu in an saka shi a mari in muka je aka ɗan laɓa sai aka ɗan ba malamin wani abu sai ya sake shi to sai malamin ya maida da abun business in ya yi brok sai ya kama shi sai ya sa masa bari <laughs> wata rana da aka sashi a mari aka kai shi wani gida uncompleted an dai yi rufin amma is uncompleted sai aka saka masa mari aka sa masa marin a kafa kuma ba wai ba wai nan mari ɗaya nan mari ɗaya da can a tsakani ba a'a guda ɗayan sai aka zura shi kawai aka sa aka daɗe saboda haka kafafuwansa ba za su yi motsi ba yaro faɗan shekara tsanani in ya kai kai shekara tara muka dinga neman yaron nan muka dinga neman yaron nan aka kasa gane inda yake tunda da inda ake ɗaure shi daban saboda haka sai na samu wani almajiri na lallaɓe shi daga cikin almajiran gidan har ya yadda ya nuna mini inda yake na ɗauke shi muka je daga nesa ya nuna min gidan ya bi hanya ta can na yi fakin daga nesa na bi ta nan ya bi ta nan muka haɗu a wani wuri ya nuna min gidan kamar tafiyan mu ba ɗaya ba na je na ɗauko hukuma muka zo muka faɗa gidan sai ga yaro ba a bashi abinci ba a kula da shi za ka iya ƙirga ƙasusuwan jikinsa to zan kai inda nake so na kai din ba wannan shi ba ne da aka zo muka je wajen hukuma sai aka ce yanzu tunda shi malamin nasa bai san inda yaron daga ina ya fito ba don wai wani dan uwansa ne da ya zo makaranta a garin sai ya kawo yaron kuma yanzu ya gama makaranta ya tafi so ba a san ina za a nemo iyayensa ba sai aka ce na rubuta undertaking na karbi yaron sai na rubuta inda takin sai na karbi yaron na kawo shi gida na ajiye shi na kama bincike na kama bincike inda iyayensa suke babu service ma na waya kuma a wata jihar ce daban tsakaninmu da wannan jihar ya kai jihohi hudu na tura wani ya je har ƙauyen ya binciko ya samo su ƙarshe sai mu muka tura kuɗin mota suka zo duka fa wannan ba shi ne maganar ba da aka gama kes ɗin ne ya tafi da ɗansa sai ya ce ya bani ɗan shi ne inda nake son da <laughs> sai ya ce ya bani ɗan to yanzu ka duba wannan ina ya san haƙƙin ɗa kuma ya yi sanadin zuwansa duniya ga yaro mai hankali nitsatse ta yadda duk wani abu da kake nema yaro ya zamo kowane uba zai so ya haifi wannan yaron amma uwansa ya ce wa ya ba da kyautarsa zai kace wata jaka ko ya tura 'ya'yansa almajirci don ya samu vakan ɗaki ya kara aure